in tirka shi to shugaban ƙasa muhammadu buhari dai ya buƙaci 'yan najeriya da su dinga godewa allah duba da irin halin da ƙasar su take ciki da kuma yadda suka tsinci kansu a ciki masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton nan da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing da mun ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lingu da ta, da kuma ne muku rahotanni da al'umudumin su to domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi dai sai ku tare zaman ku a halin yanzu Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Litinin ya yi kira ga 'yan Najeriya da su gode wa Allah kan halin da suke ciki a ƙasar nan idan suka yi duba ga yadda wasu ƙasashen suke ciki. Shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a ɗakin taro na Bangot a Kano bayan kammala ziyarar da ya kai ta kaddamar da ayyuka a cikin jihar ta Kanan Dago. kamar yadda dai mai hadimin shugaban ƙasar muhammadu buhari wato femi adesina ya sanar a wata takarda ya ce buhari ya kwatanta ci gaba a ababen more rayuwa a faɗin ƙasar nan a matsayin abubuwan alheri inda yake cewa muna da gagarumar ƙasa amma ba mu godewa Allah har sai mun mun ziyarci ƙasashen da muke makwabtaka da su inda jama'a ke cin abincin su so ɗaya a rana a yayin da yake helikwafta na yawon manya-manyan gidaje ya ƙara da cewa ya gafa manya-manyan gidaje a jihar kano kuma sannan ya ci gaba da cewa da na hango a ƙasa abin farin ciki ne mun gode Allah mun kuma ƙara gode wa Allah sosai kamar yadda channel CB ta rawaito cewa Buhari ya yi kira ga masu kuɗi da su ƙarfafa matasa gwiwa inda ya ce ku zamanto masu taimakawa matasa domin a tallafa musu a wasu abubuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa dole ne su rungumi ilimi matasa saboda amfanin ilimi yana da matuƙar yawa a duniya ya ce kawo tun da kan fasaha ta kawo sauyi amma babu abin da zai zama ya gurbin koyo don allah ku karfawa matasa gwiwa da kuma yaran ku domin samu su yi karatu yannan shugaban kasa muhammadu buhari ya taya gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano murna kan ayyukan da ya yi a bangaren more rayuwa wanda ya kara da cewa ziyarar da ya kai baya bayan nan a jihar kogi yobe da Legas da kuma katsina sun nuna cewa gwamnoni sun yi kokarin su da kuma iyakar abin da za su iya haka zalika dai shugaban kasa muhammadu buhari ya kara kira ga 'yan najeriya da cewa ba fa iya kasar najeriya kadai ake irin wannan mawuyacin hali ba sai dai ya kara cewa kamata su samanto masu godiyar ubangiji ba wai a dinga zagin shugabanni ba kuma kullum ana nuna gazawar su haka zalika dai abubuwan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa kowa da ya san irin zagin da ake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari amma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari a ziyarar da ya kai jihar Kano Dabo ya wanke kansa da cewa ba fa iya Najeriya ne kare ake irin wannan mawuyacin hali ba ya ce dai 'yan Najeriya ko shakka babu ba su da godiyar Allah kwata-kwata a cikin zukatansu domin da suna gode mishi da ba su dinga zagin shi ba To wannan dai ba ya ce magana ta farko wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari baya yi a irin wannan yanayi. In ba za ku manta ba a shekarun baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kalli mutane ya ce masu yan zaman banza da dai dukkanin irin maganganu wanda shugaban kasa Muhammadu ke fitowa yake yi a duk lokacin da irin wannan abubuwa suka faru. Sai dai fatan mu Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa idan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafi wanda ya zo a bayansa mu ji daɗi mu kuma walwala a ƙasa baki ɗaya. To masu sauraron mu a nan ne muka mu ƙarshen wani rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmar ku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su. ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma neman ku rahotanni da dumadumin su da kashe dai masu tsaron mu me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna jiran sakon naku a sha mu karta kwana wato comments